yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan yammaci na ranar alhamis biyu ga watan ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1428 wanda kuma shi ya daidai da sha uku ko ga watan satumba miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na biyu a wannan shekara cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun fara da karatun ayoyin farko na cikin surat yunus kafin mu ci gaba da karanta waɗannan ayoyi akwai tambaya ɗaya cikin tambayoyin da aka rubuta jiya za mu ansa ta saboda ita ce wacce take da alaka ko kuma take da muhimmancin a ansata <clears throat> wasu wani yana tambaya akan cewa wanne tafsiri ne ake amfani da shi ko ake karantawa a wannan majalisi a da can marigayi yana karanta musu tafsirin radul azhan wani yana da kyau an samu su kafin tafiya ta yi nisa na farko idan har shi bai tambaya ko waninsa sun fahimci cewa shi Jafar Mahmud Adam yana bin Raddul Azhan ne kuma shi aka karanta a tsawon shekara goma sha uku da aka yi ana tafsiri a nan ko sha biyu aka sauke kuma har aka dawo har aka gama suratu tauba to yana da kyau a ilimance idan an karance littafi ko an ɗau shekaru ana karanta littafi har aka kai ƙarshensa to yana da kyau kuma a ɗauko wani a saka shi karatu gaba ake yi ba tsayawa guri ɗaya ake ba al'ilmu la yaqbalu jumud suna cewa ilimi baya karɓar daskarewa guri guda har kullum ya tajaddad shi kansa mai ilimin yana karatu yana ƙara fahimtar abubuwan da dajiya bai fahimce su ba don haka kada mu zaci cewa idan aka sa littafi ɗaya kuma shi za a yi ta har abada har Allah ya naɗe ƙasa malamai <clears throat> magabata ba haka suke yi ba sannan abu na biyu shi kansa malam ja'far mahmud adam Allah ya ƙara Allah ya masa rahama a iya darussansa da na ji da waɗanda muka je tare da shi lokacin da ya gabatar na san baya bin raddul azhar yana dai rike muku raddul azhar to ban san yaya shi mai wannan tambayar har ya fahimci raddul azhar ake karanta ba da wanda yake karanta raddul azhar za a je yana bin bakin sa yana ja yana fassarawa yana ja yana fassarawa amma Sheikh Ja'far Mahmud Adam yana bin tafarki ne irin na magabata wajen tafsirinsa yakan yi yawo a cikin littattafai da yawa da tafsirai da yawa in zai fasara aya ɗaya idan ka takaita shi a cikin raddal azhan ka takaita masa matsayi raddul azhan littafi ne na tafsiri wanda asalinsa jalalain ne asalin raddul azhan shine tafsirul jalalai na jalaluddin al-mahalli da kuma jalaluddin suyuti to wannan ne shek abubakar mahmud gumi allah ya kara masa rahama ya ɗauka ya gyara wasu kurakurai da suke ciki sannan kuma ya ƙara wasu abubuwa waɗanda ba su da yawa waɗanda ya ɗauka a cikin fi zilalul qur'an na sayyid kutub wasu abubuwan kuma ya ɗauke su a cikin tafsirin jamal hashiyatul jamal ala aljalalai kusan anan ya rairo wasu abubuwa ya kara waɗanda ba su da yawa idan kana da jalalai ne ka ɗauko tafsirin raddul azhar za ka ga yawancin abubuwan da suke jalalai ne su ne suka maimaito a raddul azhar shi kansa shek abubakar gumi a ƙarshen tafsirin ya yi wannan bayanin ba wai wani bayani ne sabo ba ya rubuta wannan bayanin ka karanta ƙarshen tafsirin ya shigar da wannan jawaban to wanda kuma yake so ya faɗi da tafsiri da bayani wanda zai gamsar da jama'a irin yadda Sheikh Ja'far Mahmud Adam yayi a rayuwarsa ba zai iya takaita a cikin littafi ɗaya dole ne ya yawo ya shiga littafai da yawa ibnu taymiya Allah ya ƙara masa rahama yana cewa ربما طالعت في تفسير الآية الواحدة مئة كتاب تفسير a wani lokaci saboda tafsirin aya ɗaya sai na kara da littafin tafsiri ɗari tafsirin aya ɗaya wannan magana ibnu abdulhadi a cikin littafinsa al'uqudud durriya ya faɗi wannan sannan shi kansa ibnu taymiya din ya faɗi wannan a cikin majmu'ul fatawa majmu'ul fatawa juz'i na uku yake cewa na karanta tafsiri sama da ɗari na tafsiran da magabata suka rubuta ban same su suna tawilin aya kwaya ɗaya ba suna jirkita ma'anarta saboda tana ɗauke da wata ma'ana ko tana ɗauke da wata sifa daga cikin sifofin Allah saboda ka duk wanda zai karanta tafsiri ya kuma gamsar da masu sauraronsa dole ne ya yi yawo a cikin littafan tafsirai wannan shine abin yi ta yiwu a rike littafi guda ɗaya don ya zama shine madogarar amma ba wai shine abin da za a dogara da a kansa gaba ɗaya ba a kano tun da muka fara akwai irin waɗannan 'yan samari waɗanda suke tambaya ban taɓa ba da ansa ba sai yau don da cewa wanda yake da wayewa da zaka'i ya san cewa Sheikh Ja'far Mahmud Adam mai ya karantar wanda baya da wayewa ne zai yi wannan tambaya to ban taba ba da wannan ansar ba to amma ku kada mu yi tafiya da nisa shi yasa naga ya kamata in ba da wannan ansar din a tafsirin da nake rikewa a hannuna shine tafsirul Qur'an al-Azim na Al-Hafiz Imaduddin Ibn Kathir wanda duk ya san makarantar tafsiri ta ahlus sunna ya san kowane tafsiri ne wannan to shi kansa din babansa muke yi keke da keke ba a gindi a gindi a'a muna duban abubuwan da muke ga ya dace masu sauraro a karanta musu sai mu karanta sannan kuma mu haɗo da wasu bayanai da suke cikin tafsirai daban na magabata waɗanda aka yi da daɗewa shekaru masu yawa da waɗanda aka yi daga baya idan irin su ibnu taimiyya za su karanta tafsiri ɗari mu ba za mu iya wannan ba to amma alal akalla in za ka fassara aya ɗaya ka karanta tafsiri goma ko kaga ka ɗau nawa cikin ɗari a <laughs> ah, ya bi ɗaya ka ɗauka so goma cikin ɗari to su kam sun yi fice to alal akalla mu karanta goma a cikin goma ɗin nan mu rairayo abinda muke ganin ya dace da masu sauraro da masu karatu kusan abin da duk za ka karanta a cikin raddul azhar yana zuwa cikin bayanan da muke yi da wuya ne karanta don yawanci abin da yake cikin tafsirin jalalaini ashbahu bi tafsiri kalimat minhu bi tafsiril ayat ya fi kama da tafsirin kalmomin da suke zuwa a cikin alkur'ani sama da bayanin tafsirin ayoyin da da fadar irin abubuwan da suke karkashin kowace aya don haka naga ya kamata mu ansa wannan tambayar kafin mu yi nisa a jiya mun koro tafsirin aya ta uku ko aya ta uku ko aya ta hudu a aya ta uku inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal ard wa mu kare ba lokaci mana halin nasa saboda haka za mu koma kanta kafin mu je aya ta gaba bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أيام rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal ard lallai ubangijin ku shine Allah wanda ya halicci samai ya halicci ƙasa fi sittati ayyami a cikin kwanaki shida sun mastawa ala al'arshi sannan ya daidaita akan al'arshi yudabbiru al'amra yana tsara da gudanar da al'amari ma min shafi'in illa min ba'di iznihi babu wani mai ceto sai bayan izininsa zalikum Allahu rabbukum wannan shine Allah wanda yake ubangijin ku hu dan haka ku bauta masa afala tazakkaruna ashe ba za ku yi tintintini ku azantu ba kamar yadda surar take karantar da mu a irin bayanin da muka yi jiya tana karantar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo ne daga Allah kuma abin da yake karantawa duniya wahayi ne Allah madaukakin sarki ya zaɓe shi ya yi masa waɗanda suke ja da shi a kan haka ba su san iko na ubangiji ba ba su san girman ubangiji ba ubangiji shi ne ya zaɓe shi shi ya ba shi wannan saƙo shi ya fifita shi a cikin sauran halittu gaba ɗaya shi yake yin abin da ya ga dama wanda yake da iko irin na ubangiji ba a cewa saboda mai yayi kaza saboda mai bai yi wa kaza ba domin shi ne wanda ya halicce ku ya tarbiyance ku yake renon ku ya ba ku ci da sha ya hore muku abin da rayuwarku za ta gudana a doron ƙasa ya halicci sammai da abin da suka kunsa gaba ɗaya ya halicci ƙasa da abin da ta kunsa gaba ɗaya fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita akan al'arshi wannan ita ce sifar da muka tsaya muna bayani a kanta saboda irin yadda ake tada kura wani lokaci game da tafsirin waɗannan ayoyi ayoyin da suke tabbatarwa da Allah wasu sifofi mu abin da muke faɗa shine Allah maɗaukakin sarki shi ya fi kowa sanin kansa da kansa babu wanda zai sifanta Allah sama da yadda ya sifanta kansa babu wanda zai sifanta Allah maɗaukakin sarki sama da yadda manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sifanta shi irin waɗannan ayoyi da aka samu wasu suna tada kura a dalilinsu za mu ga cewa alkur'ani ya tabbatar da su a gurare daban-daban a ayoyi masu yawa ayoyin da suka yi magana akan istiwa'i a alkur'ani sun kai bakwai banda ayoyin da suka yi magana akan uluwun lahi wanda jiya mun karanta wasu daga ciki wanda suna nan da yawa sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ba su taɓa samun wata shakka ko damuwa dangane da irin waɗannan ayoyi ba haka nan hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya tabbatar da irin wannan sifa a jiya mun karanta hadisin hadisin eh, muawiya ibn al-hakam as-sulami wanda ya kawo kuyangarsa gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama yana so zai yanta ta annabi ya ce a kawo masa ita ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tambaye shi ya tambaye ta aina Allah ce fi sama yace man ana tace anta rasulullah yace i'tiqha eh, fa innaha mu'mina kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi mata inkarin ansa ta ba duk da wasu wanda suke kokarin sai an tura hadisin suka ce ai saboda ita ba kauliya ce shi yasa manzo Allah ya kyale ta daidai ne a faɗi wannan shi karantar da addini ai ba a ce a kyale ba kauye yayi ba daidai ba musamman in ta shafi sifa ta Allah madaukakin sarki abin da zai shafi imanin mutum a ce ya yi ba daidai ba kuma a kyale shi ai ba zai yiwu ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi wa shi wannan ba kauye gyara raki da yawa wanda ba su kai girman wannan ba ya yi fitsari an hana shi ya yi magana a sallah an hana shi ya ce allahumma rahamni wa muhammadan wala tarhamma ana ahadan manzo Allah ya hana shi to kuma ya kawo ku yangarsa ta yi ba daidai ba manzo Allah ya ce a kyale ta saboda ba kauya ce kaga wannan ba magana ce da ta kamata malami ya faɗi ta idan wanda ba malami ya faɗi wannan magana sai a yi masa uzuri saboda shi ba malami ba amma a ce malami ya buɗi baki ya ce wai ba kauya ce ta faɗa ba daidai ba amma manzo Allah ya shiru ya ce ma da ita mumina kaga wannan bai dace ba to irin wannan duk abin da yake jawo ana kaga ana faɗa cikin irin wannan son zuciya ba a so a miƙa wuya a sadu da a sallama wa gaskiya duk yadda ta fito karara wannan hadisi ne sahihi yana cikin sayo muslim yana cikin sunan nasa'i yana cikin sunan abi dawud yana cikin sunan nasa'i al-kubra da al-mujtaba yana cikin sunan darimi yana cikin sayo ibn hibban yana cikin muwatta na imamu malik saboda haka ana karanta shi malamai da yawa suna bi ta kansa to amma sai abu a wuce a gurguje ba za a tsaya a yi wa mutanen bayani cewa to wannan yana tabbatar da sifa ta ubangiji Allah madaukakin sarki shi ya sifanta kansa da cewa yana sama a amintum man fis sama an yaqtifa bikum al-ard fa idha hiya tamur am amintum man fis sama an yursila alaykum hasiban fa sata'lamuna kayfa nadhir Allah shi ya faɗi wannan ibnu Abbas wanda shine turjuman al-Qur'an shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam sallama yayi masa addu'a da cewa Allah ka sanar da shi alkur'ani ka fahimtar da shi tawilin wannan alkur'ani shi da kansa da ya karanta wannan ayar a amintum man fis sama yace a amintum a amintum azaba man fis sama in asaitumuhu za ku amince azabar wannan da yake cikin sama in kun saba masa wane ne azabarsa za ta auka ma wanda ya saba masa ba Allah ba shine Allah saboda haka kaga abubuwa ne waɗanda suna nan ƙarara a fili suke a bayyane suke malamai sun yi jawabi a littattafansu da dama sun bi matsalan nan sun caccake ta ba a taɓa samun saɓani ba a cikin sahabbai sahabbai ba su taɓa samun damuwa kan wata aya da ta tabbatar da sifa ta ubangiji ba suna karanta yadullahi fawqa aidihi bal yadahu mabsutatan tabarakallazi biyadihi almulk ba su taɓa jin ɗarɗar a zuciyarsu suka ce yaya haka mu an ce muna da hannu a ce kuma Allah yana da hannu ba su taba zuwa suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsiye shi suna masa tambaya irin wannan ba saboda sun san duk sifar da Allah zai sifarta kansa to ta sha bamban da sifar mahaluki Allah madaukakin sarki da ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu da yayi kama babu wani abu da yake tamkar shi shine mai ji mai gani ya tabbatar wa da kansa ji da gani duk da cewa ya kore samuwar wani tamka sa kai ma dan adam ya tabbatar maka da ji da gani faj'alnahu sami'an basira Allah ya halicci dan adam inna al insana min nutfatin amshajin naftalihi faj'alnahu sami'an basira ya ce ya sanya ɗan adam mai ji mai gani sami'an basira ya kuma sifanta kansa ya ce shi ma wa huwa sami'ul basir to sai mu kore wa Allah ji da gani saboda ya sifanta mu da ji da gani haka za mu yi wannan ba illa iyaka mu ce jin Allah ya yalwaci duk wani sauti subhana man wasi'at man wasi'a sam'uhu al-aswat sam'uhu al-aswat sarki ya tabbata ga wanda jinsa ya yalwaci dukkan wani sauti yana jin dabibin nam ala safa lokacin da tururuwa take tafiya akan falalan dutse cikin duhun dare yana jin ta yana ganin ta Allah ba irin na dan adam bane ba irin na dan adam bane lokacin da Allah ya saukar da qastami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma lokacin da wannan aya ta sauka sai da suna Aisha take cewa subhana man wasi'atu man wasi'atahu al-aswaq ci tsarki ya tabbata ga wanda jinsa ya yalwaci duk wani sauti yace tana maganan nan ita wannan kaula tana wannan magana da annabi sallallahu alaihi ya faɗa ta faɗa a ƙofar ɗaki na ina jin wani abin da take faɗa wani abin ba na ji amma gashi Allah min fauki sab'i samawat ya saukar da cewa qad sami Allah kaga ji na ubangiji ba irin namu wani saboda kasancewar mu muna ji muna gani ba za mu korewa Allah ji da gani ba to haka nan saurin sufofin Allah shi yasa ma sai ya hada waɗannan abubuwa kore masa tamka tare da tabbatar masa da sifofinsa laisa ka mislihi shay'u sai kuma yace wa huwa samiul basir to idan hankalinka ya nutsu zuciyarka ta kwanta ka fahimci wannan aya shikenan ka fita daga duk wani rudani ba za a yi ta ja in ja da kai ba manya manyan gagga gaggan waɗanda suka kutsa cikin tawilin sifofin Allah da canza su da su irin su irin su ibn al-khatib fakhruddin razi irin su ash-shahrastani mai kitabin littafin al-milal wa nih daga baya duk sai da suka dawo suka yi nadama suka ga cewa sun bata rayuwarsu ba akan akan abin da yake ba mai amfani ba suka zo suna nadama shaharastani shine mai cewa لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى فيها إلا واطئا كف حائر على ذقن أو قارئا سن لازم يكي شوى جدك وأن لما ذهبوا به دأكي تاويل صفوف الله إن أهل الكلام da falasifa ya ce babu inda ban kai kaina ba amma ba wanda na gani a cikin wannan tafiya sai wanda yake ko dai ya yi tagumi a cikin ɗimuwa ko yana ƙwanƙwasa haƙorinsa saboda nadama wato bai samu abin da yake mai amfani ba a ciki bai samu wani abin da yake mai amfani a ciki ba kamar yadda razi yake cewa lam nastafid min bahthina tsola umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu shi duk binciken da muka yi tai da kwakule kwakulen da yake mun bar kitabu wa sunna babu abin da muka karu da shi face mun yi ta tara kila wa kalu an ce sun ce mun ce sun ce amma ba mu fa'idantu da komai ba ya ce ina na tafi da nisa ga alkur'ani fihi nafi wa fihi isbat laisa ka mislihi shay wa huwa as basir yana fadar wannan a littafin sa mai suna samun lazzat yana cewa ya bar hanya ta magabata abu hamid al-ghazali Allah ya ji kansa da rahamarsa rayuwarsa gaba ɗaya ya cika ta wajen bincike cikin irin waɗannan abubuwa sifofin Allah yaya za a yi tawilinsu da bibiyar maganganun ahlul kalam da falasifa suka ɗauki rayuwarsa mai tsada daga ƙarshe zo yana da dama ya zo ya littafinsa iljamul awam an ilmil kalam ya ce a daina barin mutanen da suke ba masu ilimi ba suna kutsawa cikin ilimin kalam a sa musu da baibayi a sa musu linzami ƙarshe kuma daga baya ya zo ya fita ma gaba ɗaya daga cikin harkokin da da da ya samu kansa saboda sai da ya kai kamar yadda yake faɗa a cikin a cikin littafinsa al-munqidhu min adh yace sai da ya kai saboda barin tafarkin alqur'ani da hadisi ya wayi gari ya samu kansa cikin mazhabar shakkakiya in kun san shakkaku mutumin da yake shakkar kowane irin abu na ne, komai sai ya yi shakkarsa akwai mazhabar da ake kira a shakkakiya su sun ce daga shakka ne ake zuwa ga ne. saboda haka yau an ce maka a nan wannan masallaci ne wannan fila wannan fentin fari ne to kada ka yadda sai ka yi shakka wai in ba kai shakka ba to ba za ka kwakulo dalilai ba su wai wai wannan ita ce mazhabin akwai wani filosof daga cikin falasifa na da turai ana kiran shi dikat yana daga cikin abin da ya gina falsafasa a kai ko me wai ka yi shakkarsa ta haka ne za ka kai ga yaƙini to a ce alqur'ani yayi magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana a ce wai kai shakkar wannan ai kaga tushen halaka kenan tushen halaka kenan idan arne yayi shakka kai musulmi ai bai kamata kai shakka ba ina wa ata'ana zaka ce amanna bihi kullum min indi rabbina abin da ya kamata ka ce kenan ba ka dinga shakka ba wai shakka ce za ta kai ka ga yaqini to shi da kanta bayan ya gwada falasifa ya ga babu nasara a ciki ya dawo ya zama batiniya ya ga babu nasara a ciki ya ce shi da kansa sai da aka wayi gari ya tsinci kansa cikin mazhabar yan shakka mazhabu ta Kafu adilla dalilan wai sun yi karo sun zama daidai wa daida ba zai iya rinjayar da wani dalili akan wani ba amma ƙarshe da ya zawo ya nadama ya rungumi sayyul bukari har ya bar duniya to wannan ita ce aƙida ta magabata riko da alkur'ani da sunna da abin da suka tabbatar imamu malik wanda muke kafafa da mazhabarsa a wannan ƙasa idan muka koma littattafai irin su sharh usul i'tiqadi ahli sunna na lalaka'i za mu ga abin da aka ruwaito da gare shi kenan in muka duba at-tamhid at-tamhid na ibnu abdul bar shine mafi girman littafin da aka yi wa muwadda sharhi babu littafin da aka yi wa muwadda sharhi kamar wannan da yanzu yake hannun masu karatu littafin a tamhid a cikin shafinsa na bakwai a cikin abin nan a juziinsa na bakwai shafi na bakwai, malik dan anas rahimahullahu ta'ala yana cewa Allahu azza wa jalla sama wa ilmuhu fi kulli makan la yaqlu minhu makan ya ce Allah maɗaukakin sarki yana sama iliminsa yana ko'ina babu inda ba iliminsa wanda ita ce maganar malik tana nan cikin littafin a tamhi na Ibn abdulbar Ibn abdulbar din nan ba dan yau bane bare ka ce ko izala yake yi ko wani abu yake yi Ibn abdulbar ya bar duniya shekarar hijira tana 463 a yau muna 1428 ya doshi shekara dubu da barin duniya to kaga za ka tuhume shi da cewa ba wahabe ne <laughs> ba a haifi dan abdulwahab ba ba a san ma za a yi dan abdulwahab a duniya ba kuma a can ba ya rayu cikin ƙasar spain a yanzu bi ne saboda haka tun ma wancan zamanin daular musulunci tana tana tana tana da ganiyar karfinta a spain a wannan gurin ya rayu to shine ya ruwaito wannan magana daga imamu malik a cikin littafin sa at-tamhid wa qila li malik ar-rahman 'ala al-arsh istawa kayfa istawa an yi masa tambaya irin wannan an ce ar-rahman 'ala al-arsh istawa to yaya yayi daidaita sai imamu malik ya ce al-istiwa'u ma'qul وكيفيته مجهولة وسؤالك أن هذا بدع ولا أراك إلا رجل سوء يتشتو كيف يوانا التنبير شيء دي استوائي أبني دا أنسانش على ربشي دي دي تو أكيني نو هكا ممكن أن الكلمة هكذا مفسرتها أما يا يا يا ديتا وانا بمسني با الله شيء يبر وكان sannan tambayar ka kai da kake yi wannan yaya ya daidaita bid'a ce kuma kai din nan ina ga mutumin banza ne haka yace masa a wata ruwayar yace akhrijuhu anni ku kwashe shi ku fitar da shi daga zabana ya fitar da shi ashe kaga irin wannan tambaya ka ce to yaya ya daidaita to in ka ce ya daidaita to kaza to wannan tambaya ce ta dan bid'a ba tambaya ce ta ahlus sunna shi yasa ibnu abdul bar yake cewa ahlus sunnati mujmi'una ala al-iqrar bi sifatil waridati kulliha al qur'an ahlus sunna sun yi ijma'i wajen tabbatar da sifar Allah wacce ta zo a cikin alqur'ani wal imani biha sun yi ijma'i akan imani da sifofin Allah duka wa hamliha ala al-haqiqati lil majaz kuma suna daukan ta bisa ga hakika ba majazi ba to ba sa karya ta ba sa bankara ta ba sa fitar da ita daga haƙiƙaninta إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك شيء ما باسا شيء كيفية يد أبن يجي باسا فقر هكا سنة إيماني باسا رد تكييفي با شيء ولا يخطون فيها صفة محصورة باسا يم بيان وتصفة تكيتتيا سوشي حكا صفة تكييف باسا والنم وأما أهل البدع شيء أما إن بدع والجهمية لما بيا جهم ابن صفوان والمعتزلة والخوارج da mu'tazilawa da kawarijawa fa kulluhum yunkiruna wa la yahmiluna shay'an ala al-haqiqa shi duk waɗannan suna ja da sifofin Allah ba sa daukan wata sifa su gudanar da ita bisa ga hakikaninta wannan magana ce ta ibnu abdulbar da yayi ta sama da shekara dubu kuma ibnu abdulbar sanannen malami ne fitacce ne a cikin mazhabar malikiya aka karanta littafin abin nan littafin ibnu abi zaid al-qayrawani abu muhammad risala a gabatar wasu shi ma abin da ya faɗa ke alqadi abdul wahab al-maliki al-baghdadi limamin malikiya a bagdad da yayi sharhin risala shi ma abin da ya rubuta ke ta haka ba wai magana bace sabuwa wacce za a ce wasu samari ko wasu yara ko wasu matasa ko wasu yan gane kashe ni suna faɗatta a tsohuwar magana ce kuma a malikiyan nan haka take na ka duba qurtubi tafsirin suratul a'raf hmm. shi ma abin da ya faɗa ke yace gaba ɗaya babu ɗaya daga cikin asalafu salafus salih magabata na ƙwarai da aka same shi yana inkarin annahu stawa anna Allah stawa ala al shi ba a taɓa samun wani daga cikin magabata yayi inkarin wannan wannan ba yace wa lam yunkir ahadun min as-salaf as-salih annahu stawa ala al-arsh ala al-haqiqati babu ɗaya daga cikin magabata da aka taɓa samun yayi inkarin wannan saboda ka wannan littafin tafsirin qurtubi yana da hannun malamanmu suna karantawa tun ba mu tun ba mu fara ilimi ba tafsiri ne shahararre sananne marubucin shi ba maliki ne kuma wanda ya rayu tun karni tun karni na shida karni na bakwai wanda yanzu muna karni na goma sha hudu ta sha biyar muna cikin karni na goma sha biyar tun karni na bakwai ya rayu a lokacin ya rubuta wannan to sai dai wani lokaci idan aka rike gaskiya aka ƙi faɗarta duk lokacin da aka samu masu faɗarta ko kuma wanda ya danne ta yake faɗa zai zo yana faɗa da ita to kuma ita gaskiya ba haka take so ba da nisa ba Sheikh Usman dan fodio wanda kowa yake kafafa da shi a ƙasar nan cewa ya zo ya jaddada addini in aka duba littafinsa abin nan in aka duba fatawoyinsa al-jami'ul hawi li ghalibi ma fi kutubi Sheikh Usman bin Fodiyo min al-fatawi a cikin wannan littafin shi da kansa yake cewa babu wani magabaci da ya taba ja akan cewa Allah maɗaukakin sarki ya daidaita akan al'arshi bisa hakika ya maimaita irin wannan magana da ƙurƙubi ya faɗa ashe kaga ba abu ne na tada ƙayar baya ba harka ce ta ilimi ba abu ne na a wa mutum ido ba domin duk sanda irin wannan ta faru sai a ce akwai mutum gaban babba yaya zai dinga faɗar wannan a ce za a zare masa ido to harka ilimi ba ta zare ido ba ce ba ta nuna kwanji ba ce harka ce ta nuna hujja da hujja idan ka ce ba haka ba sai ka kawo taka hujjar mu kawo tamu hujjar a duba a ga wacce ce ciki take hujja sai abu hujja Allah madaukakin sarki ya ce yudabbirul amra yana tsara al'amura yana gudanar da su ma min shafi'in illa min ba'di izni babu wani wanda yake mai ceto sai bayan Allah maɗaukakin sarki ya yi izini ceto gaskiya ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai yi ceto ranar gobe kiyama haka nan sauran salihan bayi tun daga sahabbai har waɗanda suka zo bayan su har Allah ya naɗe ƙasa salihan bayi su ma za su yi ceto ranar gobe kiyama annabawa da manzanni su za su yi ceto ranar gobe kiyama wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jama'a mabiya sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a tsawon tarihi abinda suka yadda da shi kenan domin haka ayoyin alqur'ani suka nuna haka sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama ta tabbatar ba a samu waɗanda suka yi inkarin shafa'a ba sai khawarij sai mu'tazila su suka yi inkarin shafa'a suka ce duk wanda ya mutu yana saban Allah babu maganar kuma a cece shi bayan ya shiga wuta wa ma hum bi kharijin minan nar suka ce duk wanda ya shiga wuta to yayi ta zama kenan har abada sai su dauko ayoyin da Allah yake bayanin kafirai sai a dora su akan musulmi wanda kuma ba haka bane alqur'ani ya zo da kore wani nau'i na ceto yace babu shi ya zo kuma da tabbatar da wani nau'i na ceto ya ce akwai shi ceton da alkur'ani ya kore shine irin ceton da mushirikai, da waɗanda suke bin irin tafarkinsu suke ƙoƙarin tabbatarwa na cewa waɗanda suke bautawa ba Allah ba za su cece su ranar gobe kiyama wannan ceton Allah ya kore shi wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna indana قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى نعم تو Allah maɗaukakin sarki ya kore irin wannan nau'i na ce ya ce wa ya abuduna min dunillah suna bauta ma wani ba Allah ba ma la yanfa'uhum la abinda ba zai cuce su ba ba kuma zai amfanar da su ba suna cewa ha'ula ishufu ha'una inda ma waɗannan su za su cece mu a gurin Allah to wannan nau'i na ceto shi Allah maɗaukakin sarki ya kore ya ce babu irin wannan ceto wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la hum yunsar ku ji tsoron ranar da idan ta zo babu wata rai da za ta iya sakan kama wata rai komai ceto ba zai yi amfani ba ba a karɓar fansa a wannan rana ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yau la bay'un fihi wala qullatun wala shafa'a wal kafiruna hum wannan irin ta da dama Allah ya kore irin wannan nau'i na ceto wanda mushrikai suke da'awa suke cewa suna bauta wa gumakansu domin za su cece su ranar gobe kiyama Allah ya ce babu irin wannan ceton amma akwai waɗanda Allah zai yi umarni su yi ceto ga waɗanda ya zaɓa ya ce a cece su don haka ceto yana da sharaɗi guda na farko <coughs> shi wanda zai yi ceton sai Allah ya bashi umarni sai ya bashi izini ya ce na ka ceto sannan shi ma wanda za a ceta ɗin sai Allah ya yarda da shi ya ce a wa ne dole sai waɗannan sharaɗin biyu sun tabbata sannan magana ceto take tabbata man zallazi yashfa'u indahu illa bi babu wani wanda yake ceto a gurin ubangiji sai da izininsa wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda mala'iku da dama a cikin sammai cetonsu ba zai amfani kowa komai ba sai bayan Allah ya yi izini ga wanda ya so ya yi ceto kuma ya yarda a ceci wannan wannan shine zai yi amfani wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la ceto baya amfani a gurin ubangiji sai ga wanda yayi izini a yi Ashe ka kaga ana ceto amma bayan an yi izini yawma izin la tanfa'u shafa'a la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla a ranar ceto baya amfani sai ga wanda Allah ya yi izini ya ba shi damar ya yi ceton kuma aka amince da maganarsa ashe akwai ceto amma bisa wannan sharaɗin don haka sai aka samu ƙungiyoyi guda biyu ƙungiyar mushrikai waɗanda suka zurfafa batun tabbatar da ceto ko da kuwa ba na gaskiya ba su ce za su bauta ma wani Allah saboda zai cece su ranar gobe kiyama ma na hum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa su ne za su yi mana tsani zuwa ga Allah shi yasa muke bauta musu aka samu wasu daga cikin musulmi su ma sun raka wannan tafiyar su ma su ce za mu bauta ma wasu shehinnai ko waliye akan cewa za su cece mu ranar gobe kiyama a zo kabari a kirawo na cikin kabari in wata basifa ta tashi a kirawo wanda yake kwance cikin kabari a ce ya agaza ya taimaka ya biya bukata wanda ya rasa ɗansa ɗansa ya ɓace ya ce na cikin kabari shi zai taimake shi ɗan nasa ya dawo ko yake neman dukiya ko macen da take neman haihuwa a ce za a je ana ƙwanƙwasa kabari ana roƙonsa cewa shi waliyi ne zai yi wani abu ko wasu su ce mu mun riƙe wani in ka riƙe wani ranar gobe kiyama aka tashi zai saka a aljihunsa ana rububi sai ya sa ka cikin aljihu sai ya gudu da kai cikin jini <laughs> ina irin wannan irin wannan akida za ta samu gindin zama ko a ce in ka buwa ne to wane ya lamince maka ya lamince wa 'ya'yanka da zurriyarka da danginka da duwan naka wannan ta sa al'umman mu aka samu waɗanda suke ta katobara a cikin al'umma kai yau an ce maka ka yi abin da ka gada maka wane ya lamince maka me ba za ka yi kuma ya lamince maka to irin wannan ceton shine wanda alkur'ani yake korewa cewa babu shi kuma yake tabbatar da ceto na gaskiya wanda za a yi wa mumini wanda ya mutu akan imani baya shirka bukhari ya rawaito hadisi daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace ya rasulullahi man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah ce ya manzan Allah a cikin a ranar gobe kiyama waye zai fi cin moriyar cetonka manzan Allah ya ce daman na san babu wanda zai riga tambayan nan in ba ka bai Abu Hurairah lima a'lamu min hirsika ala alhadith saboda yadda na san ka da kwadayin san jin hadisi yace as'adun nasi bi shafa'ati yawm alqiyamah man mata man اله la ilaha مخلصا بها biha qalbi wanda zai samu da zai fi kowa cin moriyar ceto ranar gobe kiyama wanda zai ce la ilaha illallah sannan kuma yana ikhlasi da ikhlasi yana ainihin a a tsabtace tsarkake zuciyarsa da wannan kalma ta la ilaha illallah to ashe kaga wanda zai samu ceton manzo Allah sai wanda ya mutu akan sunna ya mutu akan tauhidi wanda ya mutu akan shirka ba shi ba samun su ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ma min shafi'in illa min ba'di izni babu wani mai ceto sai bayan izinin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shafa'ati li ahli al-kaba'ir haqqun yawm al-qiyamah ceto na ga waɗanda suka yi aikin kabira ranar gobe kiyama gaskiya ne don haka mun yi imani da wannan muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya samu cikin waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam zai ce tara na gobe kiyama Allah ce zalikum Allahu rabbukum wannan shine ubangijinku shine Allah ubangijinku fa abuduhu dan haka ku bauta masa afala tazakkaru ashe yanzu ba za ku ba za ku yi tintintini ba ba za ku wa'azantu ba ba za ku dubi irin girman halittar sama da ƙasa da yadda Allah madaukakin sarki ya shimfida mulkin sa a doran ƙasa ba wannan ya sa ku wa'azantu wannan ya sa ku saduda wannan ya sa ku karbi sakon ubangiji ku karbi sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ilaihi marji'u ilaihi marji'ukum jami'an وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا maɗaukacin sarki ya ce ilaihi marji'ukum jami'a makomar ku gaba ɗaya zuwa ga Allah take wa'adallahi haqqan kuma alkawarin Allah gaskiya ne innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu shine wanda yake fara ya fari halitta sannan kuma yake mayar da ita bayan mutuwa liyajzi alladhina amanu wa amilus salihati domin ya sakan kama waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai bil qisti sakan ka musu da adalci na kafaru waɗanda suka kafirta kuma lahum sharabun min hamimin suna da abin sha na ruwa mai tsananin tafasa wa azabun alim da azaba mai raɗaɗi bi ma kanu ya furuna saboda abin da suka kasance suna kafircewa da shi na gaskiya Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana cewa waɗannan da suke ja da inja da Allah maɗaukakin sarki a duniya ba su zo matabbata ba wannan duniya guri ne da aka zo mashuɗa ce kowa shuɗewa zai abin da kai guziri shi za ka gani su ƙarata su yi duk abin da za su yi na fitsara da shaidana gaba ɗaya za su koma ne ga Allah kuma wannan alkawarin ubangiji ne na gaskiya babu wanda yake <clears throat> zai iya canza wannan alkawari domin kuwa innahu yabda'ul khalqa thumma yurida domin Allah shine wanda yake farar halitta a lokacin da babu mu Ya yi mu sannan kuma zai mayar da mu kamar yadda yake wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wanda yayi halitta a lokacin da take babu ita min babu aula shi ya fi sauƙi gare shi ya dawo da ita bayan ya yi ta bayan ta tafi samar abu daga babu shi ya fi wahala kan maimaita shi bayan an yi shi to idan shi ya samar da halittu gaba ɗaya a lokacin da babu su a mafi sauƙi ne kuma ya sake mayar da su tun da dai ba mu muka yi kanmu ba an kule komin gai da shaiɗi an mu ba mu muka yi kanmu ba Allah ne ya yi mu ba kuma babu ce ta samar da mu ba Allah ne ya samar da mu don haka zai iya mayar da mu bayan bayan da babu mu liyajzi allazina amanu wa amilus salihati bil qist dan ya sakan kama waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai bil qist da adalci wato Allah madaukakin sarki yana nusanwa a nan cewa bai yi halitta haka nan sakakai ba bai halicce mu haka nan sakakai ba tare da wani dalili ya halicce mu ne domin ya ɗora mana yi na yi bari na bari ya kuma sakan kama wanda ya bi wannan tafarki na yin abin da Allah ce ya yi da barin abin da Allah ce ya bari waɗanda kuma suka kangare suka yi wa Allah taurin kai su ma su ga sakamako daidai irin aikinsu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un tsammanin ku haka nan sa ka kai muka muka halice ku dan wasa kawai wanda zai dubi girman halittar ubangiji ya ga halittar sama ya ga halittar ƙasa ya ga tudu ya ga kwari ya ga ruwa ya ga dutse ya ga iskar da take kadawa ya ga abubuwa da Allah ya halitta na cikin ruwa da na waje ya ga yadda yake gudanar da sama yake gudanar da rana da wata hudowarta da faduwarta gudanar wata da taurari a sararin samaniya ya ga irin wannan hamshakiyar halitta tabbas zai ce wannan abu Allah bai yi shi haka nan ba Allah bai halicce shi haka nan ba illa bil haqq ya halicce shi dan wani abu ne na gaskiya a yahsabu al insan an yutraka suda haka dan adam yi tsammanin a kyare shi sakakai a sake shi haka nan ba tare da an daure shi da igiyar umarni ko hani ba ba zai yiwu ba to tunda kuwa ubangiji ya yi wannan ne don ya yi sakamako wannan shi ne zai kwantarwa da mumini zuciyarsa duk irin wahala da zai shiga a cikin wannan rayuwa ta duniya da irin balahira da zai gani akan biyayyar ubangiji tunanin cewa akwai wata rana da Allah zai yi sakayya wannan zai sa masa nutsuwa a zuciyarsa shi kuma wanda zai yi ta'asa idan ya tuna akwai ranar ƙin dillanci wannan zai sa wannan zai masa linzani ya ja da baya ya daina abin da yake yau da a ce babu sakamako ko rayuwa ce ta mutum da mutum a ce yau zauna ake babu gwamnati a ce babu gwamnati babu babu dan sanda babu kotu babu abin nan gidan yari kana jin rayuwa za ta yi ai ba za ta yi ba dan kasuwa ba zai iya kasuwanci ba mai ilimi ba zai iya yada iliminsa ba mai neman ilimin ba zai iya neman ba babu wanda zai ji rayuwar ta yi masa daɗi saboda an ce babu gwamnati kowa ya abin da ya ga dama babu wanda zai ce dan mai kai ko a yi masa horo shi yasa ibnu taymiya yake cewa magabata suna cewa wato a rayu shekara 60 ko shekara 100 karkashin azzalimar gwamnati ya fi alheri akan a rayu kwana ɗaya babu gwamnati domin rayuwar kwana ɗaya ɗin da babu gwamnati irin bala'in da za a gani Allah kaɗai ya san girman a lokacin da tatar suka dirka ko bagdad suka dirka ko sham a zamanin ibn taymiya ya zama na sarakunan lokacin sun kasa fitowa su yaƙe su suka gudu suka tafi masar a lokacin da suka gudu mutane suka ga cewa ai yanzu babu masu mulki a sham shikenan sai aka bazama cikin gari aka dinga sata ana faɗi ana zalunci ana cin zali aka je aka buɗe gidajen fursuna gagga gaggan barayi da azalimai da makasa suka fito suka rantama cikin gari aka yi ta ta'adi sai da ibnu taymiya ya tara masu hankalin garin ya kawwana yan hisba aka kamo azzaliman nan da yan ta'adda aka maida su kurkuku aka je aka tabbatar da zaman lafiya a cikin gari masu mulkin kuma suka dawo ba an karya ta ta ya ce ga mulkin ku ni ba mulki nake so ba ana rajulu milla ya ce ni mutum ne da nake dan taimakon addini rajulu umma mutum ne na al'umma gaba daya ya tattara mulkin ya basu lokaci kankane aka samu babu masu mulkin amma garin ya koma kamar ainihin gandun daji saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya yi halittar sammai da ƙasai ya halicci ɗan adam da sauran halittu domin ya ɗora musu umarni da hannu bayan haka kuma in za su koma gare shi ya kuma tashe su ya kuma yi musu sakamako akan abin da suka aikata liyajzi na amanu wa amilus salihati bil qist waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai. Allah maɗaukakin sarki ya sakanka musu bil qist da adalci ya sakanka musu da adalci wato babu abin da za mu yi na bautar Allah wanda zai sa mu cancanci tilas Allah ya ba mu aljanna Allah zai ba mu aljannarsa da falalarsa amma ayyukan mu ba za su shigar da mu aljanna haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya dubi sahabbai ya faɗa musu lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljanna babu ɗaya daga cikin ku wanda aikin ku zai aikin shi zai shigar da shi aljanna ka duba girman aikin sahabbai amma manzo Allah ya ce babu wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah har kai din nan ya ma'aikin Allah ma'aikin Allah wanda suka san shi da karfin ibada da yawan yawan ibada wanda zai tashi yayi ta ibada hatta ta tafatsaru qadama har kafafuwansa su rika tsagewa sai da tuna Aisha tana ya rasulullah ka sauƙaƙa wa kanka Allah ya gafarta wa ka zunubinka ma ta kaddama wa ma akhara dan menene kake wahalar da kanka haka yace afala akunu abdan shakura ba ki so in zama bawa mai godiya duk yawan ibadarsa da suka tambaye shi wala anta ya rasulullah yace wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmati sai dai rahmar Allah ta lullube don haka rahamar Allah da falalarsa ita ce za ta shigar da mu aljanna amma da za ka dubi ni'ima ɗaya daga cikin ɗimbin ni'imomi da Allah ya maka a ce ka kiyasta shi da aikin da kai sai ka ga ba za ka biya Allah iskar da muke shaka nawa muke biya ba abin da muke bayarwa ƙasar da muke takawa abincin da yake fitowa a ƙasa yake tsirowa ruwan sama da Allah yake saukan mana da wanda yake bubbugan mana muna shi nawa muka biya in yau bil za a baka a ce ka biya akwai wanda zai iya biya duk wadatar mutum ba zai iya biya waɗannan ni'imomi ba to haka nan ka dubi halittarka ni'imar ji da ya baka ni'imar gani da ya baka ni'imar ɗanɗano da shaƙa da kamawa da tafiya da bacci ni'ima ƙwaya ɗaya daga cikin ni'imomin nan da wanda ka sani da wanda baka san su ba ran da Allah ya ce ya kame ɗaya kawai ka waye gari ka kasa fitsari abin da ka mallaka a duniya za ka yadda ka bayar a sakan ma bawalinka ko me to wannan ni'ima ɗaya ce kawai aka rike maka wallahi ko nawa aka ce ka bayar ka yi bawalin nan za ka ce ka bayar wallahi to kaga duk waɗannan ni'imomin ga su nan kyauta ashe kaga aikin da muke yi ba dan mu biya shi ba kawai dai dan ya jarrabe mu ne li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wannan shine kawai dalili ya jarraba ya ga waye mutumin kirki waye na banza to a bisa wannan yake sakamako wallazina kafaru waɗanda kuma suka kafirta lahum sharabun min hamim suna da abin sha rana gobe kiyama min hamimin na zazzafan ruwa tafasasshen ruwa Allah maɗaukakin sarki zai musu sakayya da wannan ya na bai na hawa bai na hamimin an Allah ya sifanta hamim ɗin tafasasshen ruwa mai ƙuda wato a ce maka tafasasshen ruwa kawai ya isa ya sa ka siffanta kunansa amma duk da haka sai da Allah ya ƙara da wata kalma hamimin anin ka san tafasar ba ta wasa ba ce Allah ya gaya maka irin yadda wannan ruwa yake aiki lokacin da mutum ya kwankwaɗi makwarwa ɗaya tashi wasu kuma an hamiman faƙaƙa amahu a shayar da su ruwa mai tsananin ƙuna wanda zai dinga ta hanjin cikinsu Allah maɗaukakin sarki a wata ayar ce yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim yus'aru bihi ma fi butunihim wal junud za a ebi ruwan da zafin zafinsa za a dinga zuba musu a kafin duk abin da yake cikinsu sai ya zagwanye da hanjin da tumbin da kodar da kuhun da komai haka zai zube sannan haka fayar fata gaba ɗaya zai ɗaye wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhl yashwi alwujuh bi isa sharabu wa sa'at murtafaqa in sun nemi agaji kishi ya dame su a kawo ruwa a kawo ruwa to shikenan sai a kawo wannan ruwan mai tafasa kalmuhli kamar tafasasshen mai da sun sha shi gashi a baki aka sha amma sai fatar fuskar gaba ɗaya ta jibe shine ya shuru bi isa sharabu tar da wannan abin sha wa sa'at murtafaka makoma ta yi muni Allah maɗaukakin sarki ka tsare mu wa azabun alim da azaba mai tsanani bima kanu yakfuruna saboda abinda suka kasance suna fada suna yi na kafirci saboda kafircewa Allah da suke yi suna fada da gaskiyar manzancin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama suna ja'in ja da shi suna ja da ayoyin Allah madaukakin sarki da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan shi ya ja Allah ya musu wannan sakamako kuma wannan shine adalci na ubangiji dan wuta idan ya tafi wuta ba zalunci a kai wala yazlimu rabbuka ahada ubangiji ba wanda yake zalunta sakamakon abin da yayi ne ya cancanci wannan ukubar shi yasa Allah ya masa wannan ukubar Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar ya ba mu dacewa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in